assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da biyar ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da hudu ga watan tara dubu biyu da takwas za mu shiga cikin sabuwar sura wanda ita ce sura ta talatin da biyar daga suratul baqara zuwa nan kuma wannan sura sura ce wacce take makiya, suratul fatir tana da ayoyi arba'in da biyar ana kiranta sura mai maganan mala'iku kuma malamai sun yi ijma'i makiya ce tana karantar da aƙida tana karantar da tauhidin kaɗaita Allah da bauta da kuma kaɗaita manzon Allah da biyayya da kuma imani da ranar lahira na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fatir samawati wal ardh جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله الله تعالى يتي يبو دكا الاستقراق الجنس duk wani nau'in yabo ya tabbata ga Allah, lillah ya tabbata ga Allah, wannan ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surori guda biyar wanda aka buɗe su da jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala farko ita ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin na biyu suratul an'ami alhamdulillahi allazi khalaqa khalaƙa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ta uku suratul kafi alhamdulillahi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا سيكما سورة, الف... السبعي wacce muka karanta da ta wuce ga wata baiwa Allah ta zo za ta shiga addinin musulunci baiwar Allah kina so za ki shiga addinin musulunci kin yadda da addinin musulunci kin gamsu da shi ko ko wani ya matsa miki to alhamdulillah zan gaya miki kalmar da ake shiga addini da ita in na fassara miki kika amince kin zama musulma daga yau ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce baiwa Allah kin ce daga yau na shaida ni babu wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah wannan shine abin da kika faɗa da larabci kin amince da hakan da kika faɗa kika ce kuma kin shaida annabi Muhammadu Allah ya aiko shi da alkur'ani da musulunci manzon Allah ne bawan Allah ne wanda ya aiko shi da saƙo don ya shiryar da jama'a da izinin Allah kin yadda da haka to ki da amincewarki da wannan yanzu ya mai da ke musulma da ke da duk musulmin da kike gani yanzu kun zama ɗaya ba wanda zai miki gorin daɗewa ko ko haihuwa a musulunci kin zama ɗaya nana khadija mace tafi kowa daraja ita ma musulunta ta nana sumayya musulunta ta sayyidina abubakar musulunta yi sayyidina umar musulunta yi sayyidina usman musulunta yi sa'ad abi waqas musulunta yi da ke musulma ce yanzu kuma al-islam ya jubbu ma qablahu duk abin da ya gabata musulunci yana kankare shi menene sunanki sunanki DJ to ai DJ kusan Khadija ne sai dai a gyara yanzu ki dinga kiran kanki Khadija maimakon DJ dama Khadija to sai a cire farkon sai a ce DJ Dija DJ shine ake cewa DJ Da haka za a bar miki sunanki na Khadija amma an gyara shi yanzu khadija za a dinga faɗa kha'un wajen fito da shi da haka yanzu sunanki khadija kin ji ko a addinin musulunci addini ne na ilimi da haɗin kai da tausayi da rahama da jin kai da kuma karatu abin da ya hau kanki khadija yanzu shine neman ilimi akwai makaranta da muka buɗe musamman wanda za a baki littattafai kuma akwai malamai ƙwararru maza da mata wanda za su karantar da ke addinin musulunci da abin da ya hau kanki sannan akwai 'yan kwamitinmu maza da mata da muka tana da musamman waɗanda yanzu za su miki bayani akan abin da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci nan take saboda suna nan za a haɗa su da ke Allah ya miki albarka Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci duk wasu matsaloli kuma sai ki haƙuri ki jure Khadija Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci Allah ya sa ki yi karatu ke ma ki jawo wasu cikin addini to Allah subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah fatiris samawati wanda ya ƙaƙaro ya ƙirƙiro ya ƙago sammai guda bakwai wal domin kalman fatir Abdullahi ɗan Abbas ya ce ni na da ban san ma'anan fatir ba sai da wani balaraban ƙauye suka zo suna rigima akan wata rijiya sai ɗayan yake cewa ana awwalu man fatartuha ni ne na fara kago ta ai ibtada'atuha yace daga nan na gane cewa ma'anarsa yana nufin kirkira da ka fatir ismu fa'il ne na fatara Allah shine ya kago ya kirkiro ya samar daga babu don fatir yana nufin ijadu shay'i min al-adami kirkiran abu da babu shi kwata kwata to Allah shi ya kago sammai guda bakwai wal ardi shi ya kago ƙasa guda bakwai to yasa alhamdu yana nufin as-sana'u alal jamili minan ni'imati yabawa da jinjinawa da kirari a bisa aiki nagari wanda aka yi wa mutum ni'ima a kai ma'al muhabbatu wa ta'azim wal ijlal tare da ƙauna da girmamawa da kuma gwarzantawa akwai alhamdu dunyawi godiya wa Allah a duniya wanda ya cancanci yabo alhamdul kamil yabo ta kowace fuska Allah ya cancance shi akwai alhamdul ukhrawi yabawa Allah da godiya a lahira ma wa qila alhamdulillahi rabbil alamin akwai shi kalman hamida kalma ce mai girma a larabci laraba suna tsago abubuwa da yawa kuma yana komawa zuwa ga asalin kalma shine yabo asali an ciro ta daga hamida ya hamadu hamdan ala wazani fa'ila ya fa'alu fa'alan min babi fariha ya farahu farhan to daga na ke tsago ahmad ala wazani af'al kenan ahmad asalin sunansa daga ina ne daga hamdu ne haka nahmadu yahmadu tahmadu ahmadu duk daga nan ne hamidan mahamudan hammadan ahmad muhammad hamid duk wannan ne da haka fa huwa mahmudun fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa rahmatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa fi sama'ihi wa ardihi wa dunya wal akhira. fa huwa mahmudun fi kulli halin Allah ya cancanci a jinjina masa a yaba masa a masa kirari a kowane yanayi da kowane irin hali in ka samu ka ce alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihati in ka rasa ka ce alhamdulillahi ala kulli halin hamdan lillah lillahi alhamd innal hamdalillah as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wal jalal falahu kamil li jami'il wujuhi ta kowace fuska ana yaba nahmaduhu bil lisani wa bil janani wa bil arkani ana yabawa Allah da harshe a yabawa Allah da gabbai a yabawa Allah da zuciya Allah ya cancanci yabo ta kowace fuska ja'ilil mala'ikati Shi ne Allah ta'ala wanda ya sanya mala'iku rusulan suka zamo jakadun Allah Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nasi uli hatin. ma'abota fuka-fukai mala'iku suna da fuka-fukai masna akwai masu fuka-fukai biyu biyu biyu biyu na mala'ika ɗaya yana da fiffike biyu wasu lasa akwai masu fukafukai uku uku uku kowane mala'ika ɗaya yana da fuffike uku uku uku waruba da kuma masu fuffike hudu hudu hudu hudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi Allah yana ƙari a cikin halitta ma ya sha'u abin da ya ga dama to menene abin da Allah yake ƙarawa a cikin halitta in ya ga dama malamai sun yi fassara biyar fassara ta farko annahu zada fi khalqil mala'ikatil ajnihata ya ƙara a cikin halittar mala'iku ɗin nan fukafukai akwai wanda fuka sun fi haka yawa akwai mai fiffike ɗari shida kamar mala'ika jibril da annabi ya ce ya gan shi da fiffike ɗari shida ya cika duniya da fiffike ɗaya ma kawai wani abu salih ya ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ko kuma ya zidu fil ajini hatima ya sha'u yana ƙari a cikin fuka-fukan abin da ya ga dama in ji malam abbadu bin mansur daga malam hassan da kuma ƙaulin muqatil na uku alkhalqul Hassanu Allah yana ƙara kyawun halitta ga wanda ya ga dama sai ga wani dirarre kyakkyawa shi nan au dan Hassan ya rawaito wannan ko kuma annahu husnus sauti Allah yana sawa wani daɗin murya kamar da malam zuhuri da ibnu juraiji suka fassara ko almalahatu fil ainaini Allah yana sa ma wani dara-dara da kwarlancewa a cikin idanuwansa sai zama mai dara-daren ido mai kyakkyawan ido mai kwarjalallen ido ji katada to mala'in Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala qadirun mai iko ne ala kulli shay'in abu sa komai ya rubuta komai ya san komai ya ga damar abu ya faru ya zartar da faruwarsa wannan shine alƙadar mai iko ne wajen gudanar da komai ba abin da ya fita daga cikin ikon Allah da gudanarwarsa da hukuncinsa da kuma yardarsa to su imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala yana da dandazon abubuwa masu tarin yawa kasancewar huwar Rukunus sanimin arkanin imanin sittaci imani da mala'iku yana cikin rukuni na biyu daga cikin rukunan imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi da haka wajibi mu san suwaye mala'iku imani da mala'iku ya wajabta wa mutum al'iƙiraru bi wujudihim dole sai ka yadda akwai su in ba haka ba kai ba musulmi ne. wa annahum khalqun min khalqillah sai ka yadda mala'iku halitta ne daga cikin halittun Allah sannan na biyu in inzaluhum manazilahum allati anzalahumullah ka sauke su a masaukin da Allah ya sauke su ibadun mukrabun bayi ne masu karamci yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna suna yin duk abin da Allah ya sa su ba sa sabawa na uku khalaqahumullahu min nurin imam muslim ya rawaito hadisi cewa Allah ya halicci mala'iku ne daga haske ya halicci aljanu daga wuta ya halicci ɗan adam daga turbayan ƙasa to ka yadda da wannan kuma abu na hudu adadin mala'ikati la ya alamu adaduhum illallah nawa ne adadin mala'iku babu mai bada wannan amsar sai Allah don hadisi ya zo annabi ya ce attatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta sama tana rukuki ya cancanci kuma ta yi rukuki so da ba inda za ka sa ɗan yatsan kaface mala'ika a gurin yana bautawa Allah hal take dankare take cike take maƙil da mala'ikun Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce albaitul ma'amur yadkhuluhu fi kulli yawmin 70 alfa malakin la yauduna akwai wani gida a cikin saman bakwai da ake kiransa baitul ma'mur albaitul ma'mur mala'ika dubu saba'in yake shiga ya ibada in ya wuce ba zai dawo ba har abada gobe ma dubu saba'in jibu ma dubu saba'in dubu saba'in sau ɗari uku da sittin da biyar shekara ɗaya kenan nawa kenan dubu ɗari uku sau ɗari uku da sittin da biyar dubu saba'in sau ɗari uku da sittin da biyar sau adadin malala gashin tinkiya kaga ba wanda ya sani kenan sai Allah ko to shi yasa ba wanda ya san adadin mala'iku sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimam za a zo da jahannama tana da linzamin riƙe ta don kattafin cike guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in yake riƙe shi dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan hudu da miliyan ɗari tara wannan kawai masu riƙe jahannama ne sannan na biyar asma'ul mala'ikati mala'iku suna da sunaye akwai waɗanda Allah ya kama sunayensu akwai wanda kawai ya bar su da sunansu dunkulalle mala'ika inda aka faɗi sunansa mala'ika jibrilu sai kai imani mala'ika ne kuma kai imani jibrilu ne inda aka ce mala'ika mika'ilu imani biyu ya hau kanka ka yadda mala'ika ne kuma ka yadda sunansa mika'ilu inda aka ce mala'ika israfilu ka yadda mala'ika ne kuma ka yadda sunansa Israfilu inda aka ce malakul mauti ka yadda sunansa mala'ika sunansa gamamme sannan kuma malakul mauti wasu kan ce masa azra'ilu amma wannan sunan bai inganta ba saboda a cikin littafin banu isra'ila ya zo ba a cikin ƙur'ani ko hadisi ba mas'alar gaibu ba a karɓarta daga kowa sai Allah da manzansa sannan akwai ridwan mai tsaron aljanna akwai maliku wa dau ya maliku li kaza alaina rabbuka mai tsaron wuta akwai munkar da nakir ya zo a hadisi masu tambaya a cikin kabari duk wanda sunansa ya zo to kai imani da cewa shi mala'ika ne kuma ga sunansa wanda kuma ba a ambaci sunansa ba sai ka kira shi mai mala'ika kamar mala'ikun nan guda biyu da suke sauka daga sama kullum ɗayan yana cewa Allahumma a fiƙan khalafan ɗayan yana allahun ma’a’aɗi mumsikan talafan sunan yaya, mala'iku ɗaya yana cewa ya Allah duk mai ciyarwa duk mai sadaka duk mai kyauta duk mai alheri ka mayan masa da alheri ɗayan kuma yana Allah wanda ya rike ya ƙanƙame, ya maƙale, ya yi rowa ya yi ƙwauro ya yi ƙanƙamau Allah ta'ala ka ɗora ma'asara a cikin abin da ya rike ɗin ya ki ciyarwa sai kuma sauran mala'iku su ce amin to kaga wannan ba su da wani suna sannan ne sai dai mu kira su me mala'iku kawai abu na shida sifatul mala'ika dole mu imani da siffofinsu cewa azamu khalqihim masu girman halitta ne lahum hatun kuma suna da fukafukai sannan abu na bakwai adamu hajatihim lit'ami sharabi dole mu yadda cewa mala'iku ba sa ci mala'iku ba sa sha sannan na takwas la juna wa la yatanasaluna dole mu yadda cewa mala'iku ba sa aure kuma ba sa haihuwa babu jikan mala'ika ba ɗan mala'ika ba baban mala'ika ba ƙanin baban mala'ika ba kakan mala'ika ba tattaɓa kunnen mala'ika sai dai a ce mala'ika da mala'ika ba mala'ika mace da mala'ika namiji da mala'ika ɗa da mala'ika uba babu kawai mala'ika sai kai shuru abu na tara almala'ikatu uƙala mala'iku suna da hankali zuƙulubin suna da zuciya Kallama kallamahumullah wa kallamuhu Allah ya yi magana da su su ma sun yi magana da Allah subhanahu ta’ala Allah yana ba su umarni suna ji kuma suna isarwa wannan shine abu na tara abu na goma qudratuhum ala tamathul da ghairi suwar al haƙiƙa. mala'ika zai iya canzawa daga surarsa ya koma wata sura kamar yadda mala'ika jibril ya zo a cikin hadisin na biyu a cikin al'arba'un nan nawiya wanda al'imamul bukhari da musulun suka rawaito daga abdullahi dan umar daga umar yake cewa bainama na hadu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi sala'a alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ar la ya arifuhu minna ahadun Layura yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya muhammad akhbirni anil islam to wannan mala'ika ne yazo da wannan sifa din kuma ya zo da siffar dihiyatul kalbi a wata ruwaya din to wannan shine abu na goma da za ka yi imani sannan na goma sha ɗaya mautul mala'ikati hatta malakul maut duk mala'iku za su mutu kowane mala'ika sai ya mutu har shi mai ɗaukar ran shi ma sai Allah ya ce to saura kai an ce kewa ya ɗauko ya duba ya ce babu a ce to ai naka ake nufi e kai kuma naka za a ɗauka shi kuma ya Allah ya bincike nasa shi ma ya mutu mutuwan ma sai ta mutu na goma sha biyu ibadatul mala'ika na goma sha biyu da za mu yi imani dangane ga mala'iku cewa mala'iku suna ibada ya abudul mala'ikatu Allah bi ibadatin minha as-salatu والدعاء والتسبيح والركوع والسجود والخوف والخشية والمحبة سنا Allah Ta'ala Ta hanyar yin sallah da yin addu'a da tasbihi wasu sun yi ruku'u wasu sun yi sujjada wasu suna ya khafuna rabbahum min fawqihim wasu na khashiya jin tsoron Allah da fargaba ga wasu da Allah wasu na bauta Allah da soyayya yadda suke ibadarsu addawamu wal istimraru ma'a adamil futuri mala'ika ibadarsa dindindin ce titirce ba ta yankewa ba irin ibadar bace da zaka gaji ka ce shi yasa ma ba a turo mala'ika annabi ba da an sha wahala dan ya fara sallah ba zai sallama ba in kun ce kun gajiya ce me gajiya sannan al-ikhlasu lillah masu tsananin ikhlasi ne ga Allah su mala'iku dukansu luzumu ta'atu wa tarkil ma'asiyati li ismatihim mala'iku masu dawwama ne cikin bin Allah masu yankewa ne ga barin saban Allah saboda ma'asumai ne at-tawadu'u lillahi ma'a kasaratil ibada ga su da kankan da kai ga Allah tare da yawan ibadarsu abu na goma sha uku da za mu imani da shi gangane ga mala'iku a amalul mala'ika mala'iku suna da ayyuka daban-daban daga ciki akwai na ɗaya hamalatul arshi waɗanda suke ɗauke da al'arshi na biyu almalakul muwakkalu bi inzalil wahayi mala'ikan da aka ɗora masa nauyin ya dinga sako da wahayi kamar jibrilu sannan na uku khazanatul jannati wan nari masu tsaron wuta wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika su masu tsaron wuta ne da masu tsaron aljanna duk mala'iku ne shine na hudu na biyar almuwakkaluna bis sahabi wal qatari wan nabati mala'ikun da Allah ya wakilta su wajen kula da gajimare da hadari da kuma ruwa da tsirrai na biyar na shida almuwakkaluna bil jibali wanda Allah ya sa su kula da duwatsu na bakwai almalakul muwakkalu bin nafsi fi suri mala'ikan da aka ɗora masa nauyin ya busa annabi ya ce ya ma sa bakinsa a jikin abun busa yana jira a ce busa ya ja numfashi ya tsaya yana jira Allah ya ce busa yana busa ko me kake sai ka faɗi ka mutu sannan na takwas na bi kitabati a amali bani adam akwai waɗanda Allah ya ɗora musu nauyin rubuta ayyukan mutane na tara almuwakkaluna bi bani adam akwai wanda Allah ya ajiye su kawai dan su baka kariya idan zaka shiga gida kace bismillahi tawakkaltu ala Allah zaka fito kace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya sai a ce kufita wa kufista an kiyaye ka an tsare ka sai mala'iku su take ma baya haka je ka dawo in ko ka ki addu'a ya baka su ce to a dawo sannan na goma su ne almuwakkaluna bi Hibzi bani adam na goma sha ɗaya na bi mulazamatil insani wa da'awatihi lil khairi akwai mala'ikun da aka wakilta su su tsaya tare da mutum suna kiransa zuwa ga alkhairi manzo Allah ce babu wani mutum face akwai mala'ika biyu tare da shi ɗaya yana sa zuwa ga sharri ɗaya yana bincikarsa zuwa ga alkhairi aka ce haka yace Allah ya taimake ni akan nawa aslamu ko aslama na kubuta daga sharrinsa ko ya musulunta daka baya umarta ta sai da alkhairi sannan akwai mala'iku na goma sha biyu ko wa nafkin wa بالرحم rizqi wal ajali was sa'adati was shaqawati akwai mala'ikun da su kawai sakatarori ne masu rubuta a cikin mahaifa su busa rai su rubuta arzikin da Allah ya kaddara wa mutum da ajalinsa da arzikinsa na cikawa da imani da kuma shaƙawasa ta taɓewa na goma sha uku na bi qabdil arwah hatta idza jaa ahadakumul mautu ta rusuluna su aikinsu su shine su je su ɗauko ran mutum kawai ba su ma san ka ba baka san so balle a saba sannan na goma sha hudu su'alul kabari mala'ikun da aka dora musu nauyin su dinga wa mutane tambaya a kabari man rabbuka mutum ya zazzara ido an ce man rabbuka mutum musulmi ce rabbi Allah haddata tajawidi rabbi Allah a ce wa man nabiyuka sai ce nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka ce dini al-islam hadda binnan mustada da khabar in ko mutum munafiki ne in an ce wa man nabiyuka sai ce ha ha ha ana aqulu fihi kama yaqulu nas sai su ce ka taɓe kayi asara za mu casa ka za mu daddake ka za mu ragargaza ka za mu matse ka sai gabanka na dama sun dawo hagu na hagu sun koma dama za mu huro maka wayarin din wutar jahannama a cikin kabarinka ka fara ɗanɗanawa kafin ka ji shi yasa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah akwai mala'ikun da suke canjin aiki tsakanin asuba da sallar la'asar wanda za su zo su ga ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari sannan akwai masu yawo suna jin inda ake wa annabi salati su kawai aikinsu duk wanda ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rubuta sai kuma su je su gaya wa annabin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda kuke ku yi mun sallama ku yi mun salati akwai mala'ikun da Allah ya wakilta wanda suke kawo mun cewa wane ya maka salati kuma ya maka sallama da haka duk inda mutum yake yawa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ma nau'i ne na mala'iku to me haƙƙin mala'iku akan mutane haƙƙin mala'iku akan mutane ga su na ɗaya al'imanu bihim ai imani da su rukuni ne daga cikin rukunai guda shida na biyu mahabbatuhum a ƙaunace su saboda Allah kawa suke wa aiki ba sa bauta kuwa sai Allah na uku ta'azimuhum a girmama su saboda girman da Allah ya ba su sannan na hudu zikiru fada'ilihim a ambaci falalarsu da aikin da suke yi don a ƙara kusanci ga Allah sannan na biyar taharimu sabbihim kada mutum ya zagi mala'ika in ya zage shi ya zama kafiri na shida tanaqqusuhum kada a tauye mala'ika adamu tanaqqusuhum kada ka tauye mala'ika ka ce mace ne kamar wanda suke cewa mala'ikatu banatillah sun zama kafirai sannan na bakwai adamul istihza'i bihim kada ka dinga wa mala'ika izgili kamar yadda wasu ke yin hoto sai su katan kwace kaga ya zuzzara ido sai ka ce mala'ikan mutuwa sai ka ce wala kiri ko waye wala kiri ni ban san wala kirin ba ina kuka samu wala kiri ne ta ce yana zuzzara ido sai ka ce munkar da nakir ina jin su ake kira ko raqibun da atidun sifa ne na aikin su ba sunan su bane wannan saboda haka ba a sa mala'ika suna ko ba a yi masa izgili har a cikin ashifa alqazi iya yace wanda ya kalli wani yace ka ganshi shi mummuna sai ka ce mala'ika yace a yanka shi ya zama kafiri dan ya aibanta mala'ika ya bata mala'ika saboda haka ba a istihza'i da izgili da su sannan na takwas albu'udu amma ya hul mala'ikatu nisantar abin da mala'iku suke ki kamar cin albasa a zo masallaci da cin tafarnuwa a zo masallaci da busa sigari a taho masallaci duk mala'iku wannan ba sa son warin waɗannan abubuwan shi yasa aka ce duk wanda ya sha abin nan ya ci tafarnuwa ko ci albasa ya zamansa a gida an ɗauke masa jam'i don kai zo ya cutar da mala'iku da suke zuwa sallah da warin bakinsa shi yasa sai na umar yace to ku dinga dafa ta to malamai sun kiyasta taba sun jefa a ciki saboda duk warin da ake zargin albasa da shi da da tafarnuwa taba tana ciki ga hancin mutum yana fitar da hayaki sai ka ce salansa road master amfanin da imani da mala'iku yake haifarwa da mutum amfanin imani da mala'iku na farko ta haƙiƙul iman yana tabbatar maka da imani na biyu al'ilmu bi azamati khaliqihim wato sanin girmar wanda ya halicce su domin girman abu in ka ga girmansa to kuma sai ka ƙara ganin girman wanda ya shi sannan ƙuwatuhu wa sultanuhu yana nuna ƙarfin mulkin Allah da kuma sarautarsa sannan ziyadatul imani fil qalbil muslimi duk sanda ka ƙara sanin girman mala'ika kai imani da shi to kana ƙara sanin Allah ta'ala bi ma'rifati sifatihim wa ahwalihim sannan al'amnu wa dumaninatu lil mu'minina abin yakan ƙarawa mutum nutsuwa da aminci a zuciyarsa sannan mahabbatul mala'ika ƙaunar mala'ikun sannan bugudul a amalin fasida wal ma'asi mutum zai ƙara ƙin munanan ayyuka da sabo dan zai ga shi ba kowan kowa ba in bai bauta Allah masu bauta masa ga sunan tili ba iyaka sannan shukurin layi ta'ala ala inayatihi za ka ƙara jinjina wa Allah to wannan a takaice shine khulasa a dunkule duk abin da ya kamata ya shigo cikin imani da mala'ika shi yasa Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha abinda Allah ta'ala ya buɗe wa mutane na rahama to babu mai iya rike musu ita wannan aya tana kwadaitar da mu da kan mu ji tsoron kowa wajen faɗar gaskiya duk abin da gaskiya bata baka ba ƙarya ba za ta baka ba duk abin da bai zo hannunka ba ba rabanka ba ne so da haka ka bi Allah abin Allah shine arzikin duniya da lahira abin da duk Allah ya ya buɗe ga mutane na rahama wanda ya shafi arziki ya shafi jin daɗi ya shafi noma duk wani alheri da ake gani rahama ce ta Allah rahama amma da rahama khassa ta jin kai da imani fala mumsika laha babu mai iya rike wannan rahamar wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike yace kai ya iso fala mursila lahu min ba'dihi babu mai aiko wannan abin min ba'dihi bayan Allah ya rike shi wa huwa al-azizu shine mabuwayi alhakimu wanda yake kunshe da hikima alhakimu mun ce suna ne na Allah ta'ala da yake kunshe da alhukumu wal hikima alhukumu ma yanqasimu ila qismain alhukumu shar'i wal hukumu alkauni hikima ma ta kasu bi alhikmatul ga'iya wal hikmatu suriya na'am يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الله يا أيها الناس يا كومتاني دكا اذكروا نعمة الله عليكم كتنا ni'imar da Allah ta'ala ya muku ni'ima anan an yi idafata mufran ne mudaf al-mufrad al-mudaf ya ummu ya hada dukkan ni'ima wa in ta'uddu ni'matallah samar da kai baka ruwa baka iska baka abinci yinka mutum sako ka a cikin wannan al'umma duk ni'ima ce to ka ji tsoron Allah ka tuno ni'imar da Allah ya muku hal min khaliqin ku tsaya ku yi tunani shin akwai wani mai yin halitta ghairullah ba Allah ba akwai wanda ya sai kirkiro halitta ba Allah ba yarzuqukum wanda zai azurta ku minas sama'i daga sama wal ardi kuma ya azurta ku ta ƙasa ya muku ruwa ya sauka muku da wahayi sannan ya fita muku da tsirrai da ma'adinan ƙasa akwai wani mai halitta ba Allah ba da ya isa ya wannan ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami ula. innal ladzina da'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'u lahu ba za su iya koda kuda ba Allah ya ce ko sun yi cincirin do akai la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah shi kadai fa anna tu'fakun ta ƙaƙa ake karkatar da ku ga barin imani da Allah bayan ga hujjoji sun bayyana a gare ku wa in yukazzibuka Allah ya ce idan suka ƙaryata ka faqad kuzzibat rusulu to wannan lallashi ne haƙiƙa an ƙaryata manzanni min qablika kafin zuwanka ba kai ne farko ba kai ne ƙarshe ba sai kai haƙuri wa ilallahi turja'ul umuru ana juyar da al'amura ne dukansu zuwa ga Allah ya hukunci tsakanin wanda ya aiko da waɗanda aka aikowa in sun kawo sun fita in an kawo musu su kuma sai su bayanin yadda za su fita su ma. Na'am. Ya ayyuhan nasu inna wa'adan Allahi haqqo fala taghurrannakum hayatu dunya wa la ta'ala yace ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا كتار متاني دكا كوا دكوا يا شقا إن وعد الله حق ku sani lalle alkawarin Allah gaskiya ne da ya ce za a mutu za a yi hisabi za a hau da akwai wuta akwai aljanna wannan gaskiya ne kam gurran na gurrannakumul hayatud dunya kada ku bari lalle rayuwar duniya ta ruɗe ku ta raba ku da Allah wala ya gurrannakum billahi algaruru algaruru shine shedan to kada ya ruɗe ku ya raba ku da Allah kada ku bari shedan ya raba ku da Allah subhanahu wa ta'ala inna shaitana lakum aduwun Allah ce lalle shaidan maƙiyi ne a gare ku fattakhizuhu aduwan kuma ku riƙe shi maƙiyi alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا ta Akilu? تكونوا تعقلون إنما يدعو Allah ce kaɗai yana kiran hizbahu rundunarsa da bataliyarsa da ƙungiyarsa liyakunu don su kasance min ashabis sa'ir su kasance daga cikin 'yan sa'ira wa atadana liman kazzaba bi sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira Allah ce ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasiruna rundunar shaitan sune tababbu afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu isa lidh na badala innahu yarakum huwa wa ƙabiluhu ulaika hizbu shaitan yana da hizbu yana da ƙabila, yana da zuriya yana da auliya auliya shaitan yana da duk waɗannan tarkacen Allah ya ce to ku nisanci shaidan a'udhu billahi minash shaitanir rajim allazina kafaru Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirta sai da Allah ya fara kafirta su sannan ya faɗi sakamakon su wata ran sai an faɗi sakamakon sai a faɗi kafirci shi kafirci shi akan kansa kawai sako ne dunkulalle kwaya ɗaya mummukeke wanda ya isa a wa mutum komai saboda shi shi yasa ya ce allazina kafaru waɗanda suka kafirta sai da Allah ya kafirta su sannan ya ce lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsananin gaske ba shaddul azab ba ba azabun azimun ba ba azabun hariqun ba ba azabun muhitsun ba ba azabun muƙimun ba azabun shadidun azaba mai tsananin gaske wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka ɗora aiki na ƙwarai akan ikhlasi da mutaba'a lahum magfiratun waɗannan suna da gafara wa ajarun suna da lada kabirun katafarin lada na'am أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله yanzu wanda aka ƙawata masa mummunan aikinsa fara'ahu hasanan ya gan shi mai kyau wannan shine hatsari in kai mummuna dama abin uku ne akwai wanda zai mummuna ya san mummuna ya yi akwai wanda zai kyakkyawa ya san kyakkyawa ya yi akwai wanda zai yi mummuna ya ɗauka kyakkyawa ya yi to ya fi hatsari in kai kyakkyawa ka san kyakkyawa ce muwafaka ne daga Allah in kai mummuna ka san mummuna ce muwafaka ne daga Allah amma ka yi mummuna kuma ka fassara shi da kyakkyawa kaga ba maganar tuba kenan ba maganar tuba zuyina lahu a amalihi mummunan yana ganin sa mai kyau to yaushe zai tuba sai ya ta wannan toshewar basira ce Allah kaka toshe mana basira muna saban ka ba mu muna saban ka ba ko mu dauka saban naka daidai ne kaga ba maganan ranar da za a tuba kenan fa in fara'ahu hasanan yana ganin sa kyakkyawa to wannan toshewar basira ce an ce wannan ta sauka ne akan waɗanda suke bin addinai na son zuciya da waɗanda suke ƙungiyanci ba ƙungiya ba suka ɗauka suna su kawai aikin shine mai kyau banda na ragowar musulmi jimalin sa'idu bin jubair ko kuma suna yahudu da nasara da maguzawa da suke ga kamar waɗannan addinan guda uku gaskiya ne jimalin abu kilaba ko kuma ta sauka akan abi jahalin da mushrikan maka da suke kiran sahabbai sabi'awa karkatattu wai su ne akan daidai sahabbai kuma ba su ne akan daidai ba fa inna Allah yudillu man yasha'u haƙiƙa Allah ta'ala yana batar da wanda ya ga daman batar da shi sai ya kasa gane gaskiya man Illahu yudlil ana shirya da wanda ya ga daman sai kuma ya zo ya musulunci a masa hidayatul dilala wal bayan ala tazhab nafsuka alaihim hasarati Allah ya ce kada ranka ta tafi wato kai ranka saboda su kada ranka ta tafi a tarance saboda ainihin halin da kaga sun shiga na rashin imani so da annabi in yi wa'azi ko mai karantarwa ya wa'azi ya gaba a karba ba sai damuwa ta dame shi Allah ya ce to kada ranka ta tafi hasarati ko kuma ta la tuzhib nafsaka kada ka tafiyar da ranka hasaratin alaihu saboda damuwa da irin abin da suka yi na kin karba imani inna Allaha, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne ya yasna'una da abin da suke aikatawa duk sana'a abin duk da ka aikata shi bi kasbin wa bi ghairi kasbin duk ana kiransa sana'a sai da haka Allah yana sanar da duk abin da suka aikata karami da babba kuma zai musu hisabi a kai ranar alkiyama wallahu allazi shine dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda arsalar riyaha ya aiko iska ya aiko guguwa wata iskar ta gabas wata ta yamma wata ta kudu wata ta arewa Allah ya ka tusiru sahaban sai kaga ta koro gizagizai ta motso girgije da hadari ta da gajimare ta yi sama da shi fasukunahu Allah ce sai mu kora shi ila baladin mayyitin zuwa ga garan da ya mutu da rani rani da da da da, da musifa ta annoba da fari ta kashe garin Allah ce fa ahayaina bihin arza sai mu laya ƙasa bihi da wannan ruwan sama da za a yi sai ga ta koma kore shar an yi kaka an yi damuna ba da ha bayan mutuwanta ka zalikan nushu to haka nan za a yi tashin alkiyama wannan ne kiyasi in ga wani ya ce ya rasulullah ina da mata fara ni fari kal ita fara kal ta yi komin baki annabi ya ce kana kiyar raƙuma ce eh waɗanne iri ne yace jajaye ne akan samu wata kala a cikin su yace kwarai me ke ja ake samun wannan kala yace jijiya ce wata kila irin ta can kakanni din nan ta goge shi yace kai ma jijiya can ce ta goge danka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba ku lada a wajen tasbihi wajen tahmidi wajen takabiri taimaka jama'a duk za ku samu lada sai ce kai ku sadu da iyalan ma za su samu lada dan ce ya rasulullah mutum ya sha'awar sha'awarsa a bashi lada ce a ah, da haramun ya aikata ba za a shi alhaki ba ce eh ce to haka za a bashi lada a can to kun ga wannan shine kiyasi kiyasi in ya cika sharuɗansa guda hudu al dama yana nufin wato almusawat wata ƙadir a lugar larabci a shari'ar musulunci kuma ilhaqu aslin bi far'in fi hukumin li'illatin jami'atin bainahuma riskar da reshe ga asali a cikin hukuncin shari'a saboda wani abu da ya haɗa su akwai al'aslu akwai alfar'u akwai al'illatu akwai kuma al'hukumu to kazalika nushur haka nan za a yi tashin alkiyama za a tashi mutane daga cikin kaburbura to wata ta zo za ta shiga addinin musulunci ba ma san ramadan din ya kare saboda ana samun musulunta muna jin daɗi ina ma duka kowace rana ramadan ce tun da za ki shiga addinin musulunci إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce baiwa Allah kin ce daga yau kin shaida babu wanda ya cancanci abota mai da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko shi da sakon alkur'ani da musulunci zuwa ga mutane kin yarda da haka to yadda ki da wannan ya mai da ke musulma yanzu ke sunan ki musulma ce me sunan ki kuma saira saira kawai tafsira to yanzu wani suna kike so a cikin sunayen musulunci fatima kin zaɓo babban suna fatima suna ne na ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sarauniyar gidan aljanna ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma ahalil baiti sahabiyar annabi sallallahu Alaihi wasallama kuma ‘yarsa saboda haka sunanki daga yau ya koma Fatima za a dinga kiranki Fatima Allah ya miki albarka. Fatima akwai abubuwa da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci na koyon addinin a karance don ya san me ya shigo. da haka akwai makarantar mu tana nan wacce aka bude a can jan kai primary school wanda ake karantawa asabar da lahadi ana yin kwasa-kwasai na littattafai na addinin musulunci da za a karantar da ke da addini yake da haka za a muke rijista a wannan makaranta ki dinga zuwa kina yin karatu a gurin sannan kuma akwai abubuwa da suka hau kanki yanzu yanzu amma yanzu kina fita ga wakilanmu nan za su miki bayanin duk abin da zaki yanzu da kuma abin da zaki ci gaba da yi a cikin addinin musulunci Allah ya miki albarka ya tabbatar tabbatar da ke a cikin musulunci Allah ya sa ki karatu mai yawa ki je ki kama wa'azi ke ma ki jawo mutane su zo su ba Allah da manzansa na'am kana yuridu izzata duk wanda ya kasance yana nufin girma da buwaya da izza falillahi izzatu jami'a to da buwaya da girma da izza na Allah ne gabaki daya walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ya ce suna neman girma a wajen kafirai to su san girma na Allah ne ga baki dayansa to malamai sun yi fassara uku anan wasu ka ce man kana yuridul izzata bi ibadatil awsani wanda yake neman girma ta hanyar bautawa gumaka to falillahi izzatu jami'a ya rasa izza din bai zabi mai cin ba yayi asara izzar jimalin mujahid ko fassara ta biyu man kana yuridul izzata falyata'azzaz bi da'atillah wanda yake neman girma da ɗaukaka to ya nemi girman da ɗaukakan da buwayar cikin bautar Allah jimalan katada ya roto daga Anas sannan wata ruwaya ta zo ta uku a tafsirin jimalan malam farra'u yace man kana yuridu ilmal izza liman hiya fa inna halillahi jami'an wanda yake sanya neman ilimin buwaya a ina yake to san ilimin buwaya yana ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ilaihi yas'adul kalimu tayyibu alkalimu tsayibu magana da daɗa ita ce kalmar shahada da aiki na kwarai to ga Allah kaɗai suke ɗaukakuwa wal amalu salihu shi kuma aiki na ƙwarai yarfa'uhu shi yake ɗaukaka kalimar tsayyib al-ikhlas kenan Daka malamai suka ce ba a karɓan aiki sai da al-ikhlasu wal mutaba'atu aiki baya zuwa sama sai ya cika sharaɗi guda biyu sai an yi shi dan Allah akan sunnar manzon Allah da haka mutane sun kasu hudu a nan akwai mai yin aiki dan Allah amma ba akan sunnar manzon Allah ba akwai mai yi akan sunnar manzon Allah amma ba dan Allah ba akwai wanda ba akan sunnar annabi yake ba ko ba dan Allah yake ba ya fi su asara wanda ya sha a cikin su wanda ya dan Allah akan sunnar manzon Allah to yarfa hudun malamai sun mafassara uku damirin hudin ina yake komawa suka ci ana hatar ju ila kalimu tayyib shi kalima tayyib din shi yake ɗaukaka aiki na kwarai din zuwa sama fal ma'ana fal amal kalima yarfa'u al kalimu tayyiba jimal abdullahi dan abbas da malam Hassan, da malam sa'id bin jubair da malam mujahid da malam dahak har Hassan yana cewa yuradu al qawlu al fi'li fa in wafaqa al qawla al fi'lu wa in khalafa rudda yace in ka faɗi magana kuma kai aiki sai a bijirar da aikin naka yayi daidai da maganar idan suka saba sai a wurgar da maganar taka ma'ana kalibu tayyib shine maganar da ta dace al'amalu salih aikin da ka aikata kenan mutane suna yin kaulu suna yin fi'ilu to a da fi'ilu fi kaulu yawa amma yanzu kaulu fi fi'ilu yawa magabata suka ce mu surutun mu kaɗan ne aikin mu da yawa ku kuma zai zo karshen duniya surutun ku da yawa aikin ku kaɗan to irin wannan zamanin kenan to shine yake cewa za a bijirar da faɗa akan aiki in yayi daidai sai a karba mai daidai ba a wurgar na biyu ha tarji'u ila al-amal salih tana koma kan aiki na kwarai ma'anarsa wal amalu salihu yarfa'uhu al-kalimu tayyib aiki na kwarai to kyakkyawan magana kalmar shahada da ikhlasi take daga shi shine akasin magana farko inji malam sha'ru bin haushabin shi ma ya faɗi wanda yace annal kalimar tayyiba huwa Tauhidi, shine tauhidi ma'ana tauhidi in ba shi ba za a karɓi ayyukan mutum ba na uku an ha tarji'u ila azza wa jalla fal ma'ana wal amalu salih yarfa'uhu Allah ilayhi aiki na kwarai Allah shi yake ɗaukaka shi zuwa gare shi wallazina yamkuruna sayyi'at waɗanda suke tattala mummunan aiki shine ma'ana yankuruna ay yaktasibuna wa yajtarihuna suke aikatawa suke tattalawa da suwa ake aka ce waɗanda suka kulla makircin za su kashe manzan Allah su goma sha biyu nan da suka yi mitin a darin na dawa in ji malam abul aliya ko su ne masu riya in ji malam mujahid da sharu bin hausham ko su ne waɗanda suke aikata munanan ayyuka kuma suke jin kyakkyawa ne in malam katada da malam ibn sa'ib ko su ne waɗanda suke faɗar maganganu na shirka shine yankuru na sayyati din sayyati ya hada hadda shirka duk hudun sun shiga ciki wa makar ula'ika Allah ya ce makircin waɗannan kuwa ya buru shi yake baci min bara ya buru ana cewa bara ta'amu iza bafala wa afsada wa fasada suna ce ya butulu in ji malam kutaiba ko ya fusudu in ji malam zajjaj duka waɗannan manyan malamai ne na luga ana aminta da su wajen fassarar luga Na. wallahu khalaqakum من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الحجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون منهم ولا ينبئك مثل خبير الله سبحانه وتعالى والله خلقكم الله شيني ku daga babu خلقكم من تراب ita ƙasar ma babu ce aka mai da ita ƙasa kuma aka kwaɓa ƙasa akayi yi annabi adam inna masala isa inda lai ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala kun Allah ya fara halittar ku daga ƙasa ولقد خلقنا الإنسان Min سلالة من طين من طين لازم أو يقولوا من صلصال كالفخار من حمأ مسنون duk Allah ya faɗi wannan to Allah ta'ala ya ce min summa min nutfatin sannan kuma daga baya kuma ya dinga fudda ku daga dugon mani alam yaku nutfatan min mani yumna thumma ja'alakum azwajan sannan Allah ya sanya ku dangi dangi bibi biyu kenan miji da mata wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn allazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ma tahmilu min unsa Allah ce abinda mai ciki take dauka min unsa na mace wata mace mai ciki ba ta yi ciki ba wala ta za'u kuma ba ta sauke cikin nan ba illa bi ilmi hifa ce da sanin Allah daukan ciki da tsawon cikin da abin da cikin ya kunsa menene namiji ne ko mace karami ne ko babba mai arziki ne ko mai talauci musulmi ne ko kafiri tsawon rai zai ko gajarcen rai zai yi mai hakuri ne ko mai fada mai ilimi ne ko jahili zai aure ko ba zai ba in zai aure ya gidan wa zai aura wace ce amaryar wace ce uwar gidan wace ce ta uku wace ce zai gida a ina zai zauna a ina zai karatu a ina zai girma a ina zai rayuwa a ina zai arziki a ina zai mutu a ina za a binne shi irin tambaya za a yi wace amsa zai ba ina ce mako masa wuta ko aljanna ko waɗannan yana Allah ya san abin da ciki ya kusa ko kuma akwai wanda ya sani ya bayani wa ma yu'ammaru Allah ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari ba a raya mai tsawon rai ba a raya wani mai tsawon rai daga wanda aka raya shi da tsawon rai ba ma'ana waɗanda Allah ya ba su tsawon rai su aka raya su a cikin tsawon ransu to ba a raya su sun samu wannan tsawon ran ba wala yunqasu min umrihi ko ba a tauye masa daga wannan tsawon ran ba ya koma gajere ko da gajere ya koma dogo illa fi kitabin face yana cikin littafi wancan littafin da Allah ya ce muhullahu ma sha'u wa yuthbit wa innahu ummul kitab da anan al'amarin yake daga nan Allah yake tsara tsawaran mutum da gajarta da mutuwa da rayuwa wani sai ta tafiya 120 suka ce a yanzu bai mutu ba eh, ai ba a zo karshen mutuwa bane wani kuma ya ga an mutu a ciki shi tun a ciki an gama da ajalinsa wani ana haihuwarsa ba wani ihu kawai zai danya ci gado kenan ya mutu sai a ce ista Allah ce iska Allah ce to shikenan zai ci gado shi abin da zai kawai kenan ya ba wasu bukulu kana da yan uwa da yawa kana da yan uwa da yawa duk in ɗanka ya faɗo da rai ba za su ci gado ba kawai sai kuma ya faɗo ya kya kya sai mutu ba kaga shikenan sai a ce to shikenan hajaba kuma anil mirasi tun da ya zo da rai ko to wani iya abin da zai kenan a duniya da haka Allah ya ce ba a raya mai tsawon rai daga cikin waɗanda ake rayawa da tsawon rai ba kuma ba a tauye daga rayuwarsa ba ha'un din wasu ce yana komawa kan shi mai tsawon ran ko kuma wanda aka toyewa rayuwa daban da wanda aka wa tsawon rai daban wanda ya ga ya samu tsawon rai da wanda ya ga ya samu gajartar rai duk yana cikin littafin Allah inna zalika tsawaita ran wani da gajarta ran wani yasiru mai sauki ne alallahi a wajen Allah wa ma yastawi al-bahran Allah ce kogin nan guda biyu ba sa daidaita haza abkun furatun wannan ruwan daɗi ne mai daɗin a baki wa sa'igun sharabuhu mai saukin sha shansa mai sauki ne wajen wucewa makogwaro ba shi da wahala mai ruwan zaki ne wa hadha milhun wannan kuma gishiri ne ujajun mai kama baki dama in ka dandana abu a bakinka sai dai ka ji zaki ko ka ji bauri ko ka ji tsami ko ka ji yami ko ka ji bauri ko ka ji salam ko ka ji ɗaci yana ciki tsami ɗaci zaki bauri yami salam duk waɗannan abubuwan ana jin su a baki to shi ruwa mafi yawa ya fi tafiya kashe biyu ko ya zama mai kanwa kanwa shi wani iri kenan an ji shi a baki zau zalti kenan to wannan zalti din ne Allah ya ce akwai ruwa mai zalti a baki ba zai shawo ba akwai kuma ruwa mai daɗi a baki shine ruwa wanda yake wanda ake sha yau da kullum to Allah ta'ala ya ce to kaga ba za su yi daidai ba ko wa hadha milhun ujajun wa min kullin amma Allah da yayi ruwan daɗi kuma yayi ruwan zartsi ruwan gishiri Allah ya ce duka biyun ta'kuluna lahman kuna cin nama tsariyan mai daɗi da daɗin nama daga kowane kogin guda biyu wa juna hilyatan kuma kuna fitar da kayan ado lu'ulu'i da marjani talbasuna ha waɗanda kuke sanyawa duk daga cikin kogi ake fito da su a nan ne wani arne masana harkar geography ya musulunta shi ya ce ya duba tarihin annabi bai taɓa zuwa gindin kogi ba a tarihin annabi kam babu inda aka ce ya je bakin kogi amma gashi yana bayani akan arzikin da ke cikin kogi da haka wasu malamai suke cewa shi qur'ani ya ishe shi akan kansa babu wani bincike na zamani da ya saba masa amma ba a fassara qur'ani da binciken zamani dalili bincike yana canzawa in ka ce wannan ayar wancan binciken take nufi to kuma ranar da aka binciko aka sun ko me take nufi sai dai ka ce alhamdulillah qur'anin mu in ka yi bincike muka ga ya ci karo da qur'ani sai mu kayyata bincikenka don wannan gaskiya ne bincikenka kuma dabara ce ta dan adam ta iya wa wata rana a ƙara ƙarfin microscope ko telescope ko kayan bincike din a gano girman abun ko tsawonsa ko faɗinsa ko yawansa fiye da yadda ya kamata da can a tsohon geography da ake koya ma yara ci ake rana a tsaye take ba ta daga baya aka zo ana ce mana to ya za ku yi qur'ani ya ce tajari duniya ta ce la tajari muka ce tajari mana na zo mu da wanda ya ce la tajari ko garin sa ma mun yi daga baya sai su ba suka suka ce tajari to mu dai tajari ko daga baya sun sace ganowa la tajari mu muna akan tajari yawa to shine wannan abin da ya kamata mu gane duk binciken da kayo sai mu auna da qur'ani in yayi daidai mu daidai ba to muna na akan qur'anin mu in ma yayi daidai da qur'anin sai mu ce alhamdulillah amma ba shi ne fasar qur'anin ba don muka karɓi wannan ranar da ka kace ko ba daidai bane ba ai kaga kuma sai a zo kuma ana to kuma ayar da take nufi kuma tana nan akan nufin ta ka ƙara bincike saboda wanda ya faɗi wannan allamul ghuyub ne to shi yasa Allah ta'ala ce kuna fitar da kayan wato ado wanda kuke sawa wataral fulka kuma za ka ga jirgin ruwa fihi kan kogin guda biyu mawahira irin waɗanda suke fitar da hayaki irin waɗanda suke jirage irin na da da waɗanda ake musu lodi kaga sun daɗe suna tafiya suna kutsa ruwa hayaki na fita litabtahu Allah ce wannan Allah ya sauƙaƙe muku wannan ne dan ku nema min fadlihi daga falalan Allah subhanahu wa ta'ala wa la'allakum tashkuruna kuma Allah ya muku wannan ne dan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aiwatar da abin da yake so da bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba yulijul laila Allah shi ne yake shigar da dare tun nahari a cikin rana, wa yulijin nahari yake shigar da rana tun laila a cikin dare, wasakhara shamsa Allah shine ya hore rana gashi nan tana ba mutane haske wal kamar ya hore wata kullum kowane ɗaya daga ciki ya jarili ajalin musamman yana gudana zuwa ga wani ajali abin ambato shine ranar tashin alkiyama sai ya daina gudana kuma sai a tsaye da shi to binciken zamani yana nuna cewa rana ita ce mai hasken shi kuma wata yana zuko haskensa ne daga rana sai mu ce a mu ba haka Allah ya ce ba mu abinda Allah ya ce mana huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana mai haske amma hasken mai zafi shi ya sanya wata mai haske amma hasken mai sanyi kawai abin da Allah ya faɗa kenan to idan bincike ya nuna cewa shi hasken wata rana take haska shi ya samu hasken To ba za mu ce wannan shine fassarar na qur'ani ba dalili ta iya yiwa bincike ya kara faɗaɗa kuma a gano ashe ba haka bane abun hasko wanda yayi kaɗan yayi zagi irin madubi din nan ya tsufan ka kalli ka ta zama biyu shi ake sa madubi yana zagi to irin wannan in madubin binciken ne ya zagi ba za mu sauka da kan nassi mu ce haka bane dan in mun qur'anin nan yake nufi ranar da suka gano ba haka bane qur'anin ko me yake nufi kaga zama abun wasa kenan to sai mu ce eh na ku ci gaba da zama akan naku amma mu a gurin wata yana da haske mai sanyi rana tana da haske mai zafi ku kuma ku ci gaba da bincike Allah ya kiyaye hanya eh. ذلكم الله ربكم wannan duk wanda ya muku wannan gaba ɗaya shine Allah ku lahul mulku mallakakku da mulki gaba ɗaya yana ga Allah shi yasa al khalqu wal mulku wat tadbir da yin halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta wanda yana karkashin rububiyya kadaita Allah da ayyukansa wallazina tad'una waɗanda kuke bautawa domin addu'a akwai du'a'u matsala akwai du'a'u ibada ko ku roke su bukata ko kuma ku bauta musu min dunihi ba Allah ba ma yamlikuna ba sa mallakar min kitmir daga bawan kwallon dabino al lazi ya yakunu ala zaharin nawati Fa wanda ake ganin kwallon dabino ka dauko shi za ga shi ma yana da wata riga mara to wannan farar rigar shi kansa kwallon ba da amfani ba riga sa, shi yasa Allah ya ce to kowannen ba su mallaka ba ta sarara kenan ba su da shi tura ajihu in ta da uhu Allah ya ce in kun bauta musu ko in kin kun kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran lahu da'watul haqq wallazina tad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a al-kafirina illa fi dhalal walau sami'u Allah ya ce da ma sun ji din a kaddar Allah zai sa musu ji mastajabu lakum ba za su iya kuma amsawa gare ku ba wa yawmal qiyamati Allah ya ce ranar alkiyama yakfuruna za su kafurce bi shirkikum da shirkan da kuka yi da su wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina ranar alkiyama su ma wanda aka bautawa za su ce ba su aka bautawa ba aka sarhum bal kanu ya'buduna jinna wala yunabbi'uka ba wanda zai baka labari ya kai mai saurare inda kai ake ko da ni ake ko ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mithlu khabir kaman masanin abin da ke boye min babu aula abin da ya fito fili ai alimun bil ashiya shine Allah subhanahu wataala ce ba wanda zai baka hakikanin labarin gaskiya kama wanda ya san hakikanin abu shine Allah subhanahu wataala to nan zamu tsaya insha Allah gobe za mu karasa zuwa karshen sura din dan mu tashi a cikin suratul yasin insha Allah kamar yadda aka shina kuma jibi juma'a insha Allah shine ranar da za a rufe tafsiri insha Allah haka gobe shine za a yi na ƙarshe insha Allah Allah kai mu da rai da lafiya gobe za a yi zuwa karshen wannan sura din tafatir insha Allah ta'ala kuma akwai wani abin da ke nuna cewar wato watan na karewa karatun yana kara zaki da karanci da karni saboda dalili shine da da malam ya zai sai da abubuwan hawa suna tashi suna suna suna sun kama hanya amma yanzu saboda garbi da zakin abin da kanshin sa har mutane ya wuce sai sun ga babban sannan wasu ya suke don me ba a kai sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu to wannan dire wato a dogatsin abin da yake zuwa wato aski ne zo gaban gushi abu na farko da muke so mu sanar cewa wani dan uwa ne yake cewa malam yana maka addu'a kai ma Allah ya maka bukatar ka domin a cikin addu'o'in da yake cewa kai masa bukatun sun fara biya wani yake cewa domin da ya yi shekaru bai yawo amma yanzu Allah ba shi yawa saboda haka yana maka addu'a kai ma Allah sa Allah bi Allah saka maka alheri wannan kuma yace a cikin addu'o'in da yake tsanantawa cewa a taimake shi Allah ya raba shi da to Allah ya raba shi da bashi saboda haka kai ma Allah bai bukatar ka sannan sai sanarwa kamar haka ah, akwai alaji alhaji muhammad alajiyar ya ya koda zakka ta dubu hamsin allah sa ka masa rafi haka kuma akwai alai sani salisu ilan bank bajo ga branch shi ya da naira dubu goma shi ma allah sa ka masa alheri akwai hajiya hawa asha kasmint ta aiko da alkur'anai a yi mata addu'a to malam yaji allah sa sa ta addu'a to daga yan acaba tsohuwar eh, daga yan uwa tsohuwar kasuwa gombe sun aiko da atamfa guda goma sha shida da kuma rigunan yara guda biyu da leshi guda takwas da shadda yadi arba'in da skat guda hudu da takalmin takalmin fata guda ashirin da hudu da takalmin roba guda goma sha daya da jamfofi guda uku shat shat guda goma da sabulu guda ashirin da hudu da magi leda biyu da kamfala guda biyu gele guda biyu sarka guda daya zanin gado guda daya da kuma kudi naira dubu goma da dari daya yan uwa yan tsohuwar kasuwa Allah saka musu yan kasuwa yan tsohuwar kasuwa sannan saura yan kasuwa yan sabuwar kasuwa sabuwar kasuwa Allah saka musu alheri yan sabuwar kasuwa mu Allah saka musu alheri amma dai su yunkura kamar yan tsohuwar kasuwa ne sannan kuma gobe alhamis insha Allah tabaraka ta'ala ita ce rana ta neman taimako na karshe don kowa ya zo da shirin sa amma kuma abin da ke nuna cewa mutane suna cikin caji da imani da nishadi shine tun magana da malam ya ta shekaran jiya da ya jaddada jiya har yanzu nan tana aiki domin duk wanda zo nan kuma zo nan ta waje nan zai ga irin kayayyakin da bayan Allah suka kawo cewa a sadar da su ga waɗanda suka cancanta kamar wanda ya miƙo da alƙur'ani yanzu ne wajen guda biyar wasu karansu daban yace don Allah don Allah don Allah a gaya wa malam a sadar da alƙur'anin nan ga masu karanta zuwa masu ajiyewa iyayen iyayensu guda biyu ka Allah musu Allah musu rasuwa a yi musu addu'a a yi ta karanta Allah ka musu ladan. ɗaya daga cikin guda biyar ɗin kuma nasa ne dan Allah ya masa addu'a Allah ya fara ya masa Allah ya wurga masa wannan shi ne to ka dukkan qur'anin da muke zuwa ma ya kamata a ce su isa ga hannun masu karanta zuwa ma ji aka bata Allah ta'ala ya cimke mu addu'a ta musamman a yi wa malam lamaran darazawa ko darazawa addu'a saboda rashin lafiya da yake fama da shi Allah ya ba shi lafiya kuma yana ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta ta jonka inda ake karantar da waɗanda Allah ya azurta su da shiga addinin musulunci kuma yana ba da gudunmawa to shugaban wannan makaranta wanda yake kula da ita da sauran malamai maza da mata da suke karantawa a wannan guri muna musu addu'a ta musamman da fatan alkhairi sai dai cikin abin da suka nema suna bukatan ƙarin malamai ana yin wannan makaranta asabar da lahadi da haka waɗanda suke da ƙwarewa akan iya karantar da alkur'ani da karantar da fikihu da wanda suka ƙware a turanci da lissafi kuma suke da sha'awa su ba da gudunmawa wajen karantar wanda ake yi to za su sami headmaster wannan makaranta ko daraktan wannan makaranta domin a yi musu interview insha Allah gobe za mu faɗi gurin da za same shi domin su bada gudunmawa sannan waɗanda ba za su iya zuwa su karanta ba amma za su iya ɗaukar nauyin malami ɗaya ko biyu a cikin masu karantarwa ko ka dinga ba da wani abu don na ga gaskiya abin da ake ba su ba ana ba su ne don wani abu ba kawai na mota ne karantan ya yawa sadaukarwa ce kawai suke da mazan da mata kusan malamai goma sha biyu ne a gurin maza shida mata shida wanda suke karantarwa to akwai kari saboda yawan da suke yi kuma kamar yadda na gaya muku cewa su kansu a al'umman da ke kewaye da gurin suna sha'awar yadda waɗanda Allah ya azuta su da shiga musulunci suke karatu su ma suke so a dinga musu kwasa-kwasa irin nasu da haka sai ya zama makarantar tana haɗe da dukkan bangarorin guda biyu to wanda ya sa dole ana bukatar karin malamai wanda ya yake yana da lokaci lokaci asabar da lahadi kuma Allah ya masa baiwa yana jin turanci kamar daga ingila yake ko ya iya lissafi kuma yana da lissafin to ana ko kuma yana iya karatun qur'ani da tajwidi ya san sa ko hadisi ko fiqh ko aqida ko tauhidi duka muna neman malamai a wannan bangare to waje za ka mana lacca bayan sallah kafin watan azumi malam mun yi mutukar farin ciki da godiya sosai wannan yana caba suka ce sun yi farin ciki da cewa insha Allah cikin laccocin da zamu shirya a gaba zamu ware lacca ta musamman sunanta yan a caba za ku caba saboda haka akwai addu'ar da kake mana kuma Allah ya saka da alkhairi wannan tace malam ni ce na yi tambaya game da matsayin tallan yara marayu sai ka ce bai kamata ba a dora musu talla shine na zo neman a taimaka min dama akwai wacce ta ce taimakon dama guda biyu ne dan na tambaye ta lokacin da ta aiko cewa babansu kafin ya mutu ya ce in an dora musu talla bai yafi ba to kuma sai zama wani dan uwansu ya cinye kuɗin marayu shine ya zama yanzu ba abin da za za a ci da su a biya musu makaranta sai an dora musu talla ni kuma nace bai kamata a dora wa mace talla ba saboda talla hanya ce ta lalacewa saboda haka ta ce to yanzu ya za yi na ce to za mu iya taimaka mata a wannan kwamiti ta hanya biyu muna da zara tallauyoyi ta zo ta mana bayani mu bincika mu tabbatar da kuɗin nan a hannun wa suke in ki yafi fi karfin ki a matsayin uwan marayu to mu ba zai fi karfin mu ba duk musulmin nan na gwamba za mu kwataro mu kwato miki hakkin ki da kanki lokacin da suka zo suka ce mana a shirye suke duk wanda ya taba musulunci ko ya taba wani ko ya cuci wani in muka sa baki muka ce su shiga ba sa bukatar ko kwabo za su je su kawo baka a baya su su fito a je a je a yi rigimar da za a yi ta kare sun ce tana ta nan za su ba da su to muka ce ta zo ta mana bayani mu bincika don ba ma shiga abu sai mun bincika mu tabbatar da cewa gaskiya ne eh akwai haƙƙin nasu a hannun wani ya cinye to sai mu je mu ce yanzu ba ke ce mai neman haƙƙin ba mu ne za mu nemi haƙƙin kuma dama annabi ya umarce mu da wannan ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka in yayi zalunci ko kaga za a zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullah mun san yadda za mu taimaka taimaka wanda aka zalunta amma shi azzalimin yaya ake taimakonsa yace ka hana shi yin zaluncin ka taimake shi so da haka sannan kuma dan abin da ake bukata na daidai gwargwado wanda ake ba marayu sai ke ma a rubuta ki a cikin layi a dinga baki amma duk Allah tallan nan a bashi a bar tallan tukunna sannan wannan yace malam a gaskiya na saki ta har saki uku to me kake nema amma kuma ya ce na yi nadama domin wallahi malam na shiga wani hali ka yi mana addu'a Allah ya dawo mana da ita da gaggawa su da yan uwansu Allah ya bayyana su akwai marasa lafiya iri daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai wasu yan uwa an sace musu mashin Allah ya bayyana musu wanda suka sace musu mashin din ya shirye su barayin su ne da daukar kayan mutane su je su kama sana'a su nemi nasu akwai masu neman addu'a game da neman aiki aure admission jarabawa ilimin addini da na zamani har da Qur'ani mallakar masu ciki masu nema aljanna shiryar 'ya'ya da 'yan uwa addu'a ga iyaye neman nutsuwa da aljanna ko ne biyan saukan mana da albarka a kanmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukiyarmu da rayuwarmu da nomanmu da kiwonmu da sana'armu da cikin garuruwanmu Allah ka haɗa kan musulmi guri guda kuma a kan gaskiya Allah subhanahu wata'ala kai mana albarka kai mana rahama ka ji kanmu ko ta jaddada addinin musulunci ta zamu ce ko ta karba addinin musulunci kuma ta nemi a yi mata addu'a saboda larura da yake damunta da kuma matsalar da take fuskanta daga wasu da aka nemi mata alkawari cewa za a mata addu'a ta musamman a wajen karatu kuma kamar yadda na gaya mata a matsayinta na dattijiya za mu rike ta kamar yadda za mu rike mahaifiyarmu za mu yi mata dukkan bukatun da za mu iya mata daidai gwargwado a matsayinta ta dattijuwa da ta tsufa har ta kai irin wannan yanayi kuma na gaya mata musulunci shi ne kaɗai abin da yake mafita daga gare ta kuma duk abin da ba za ta iya ba daidai gwargwado za mu yi mata kuma wakilan da suka zo da ita makotanta su ma suna nan tare sun ce za su iya yin su saboda haka ta nemi a yi mata addu'a bisa rashin lafiya da yake damunta da kuma Allah ya tabbatar da ita akan wannan musulunci da ta karba saboda akwai ƴaƴanta da suke matsa mata ta taɓa shiga addinin musulunci suka matsa mata sai da ta fita saboda suka dinga mata abu ba daidai ba to ta yi ma ta cikin tsoron kada irin haka ya sake faruwa mun je nuna mata insha Allah in dai dan ta ne to ta dauka cewa ta yi ya da yawa daga yanzu in dai tana na musulunci to mu ma duk za mu zame mata a matsayin ƴaƴa wanda za mu kula da ita da za mu kula da namu da haka musuluncin kuma zai sami mata haka in tana musuluncin to insha Allah za mu ci gaba da taimaka mata daidai gwargwado kuma mun kira waɗanda suke wannan aiki yan kwamiti ana saka musu da alheri har sun je sun ga inda take kuma an fara shirye-shiryen yadda za a ci gaba da kula da ita za ka yi kuma muna mata murna kuma muna roƙon Allah tabbatar da ita cikin addinin musulunci ya inta Allah ta'ala ya sa kawo su su shiga addinin musulunci